بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين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 yana yi mana maraba ta cikin wannan shiri namu na hasken al'ur'ani inda a wannan karo za mu tattauna kan wani abu da allah ta'ala ya ambata mana a cikin littafinsa cikin sura ta farko suratul fatiha allah ta'ala ya faɗa a cikin suratul fatiha yake cewa ihdina siratal mustaqim wannan aya ta ihdina siratal mustaqim wadda take nufin ka shiryar da mu tafarki madaidaici kusan ita ce ayar da ta raba fatiha tsaka kuma a cikinta allah ta'ala ya shiryar da bayi wajen su dinga roƙonsa shirya. Shirya kishiyar ɓata ce in an ce shiriya shine mutum ya bi hanya wadda za ta kai shi zuwa ga inda yake so ya ce, ya tashi daga waje kaza yana so ya tafi gari kaza ko kasuwa kaza ya samu wata hanya wadda idan ya bi ta a ƙarshe za ta kai shi zuwa ga inda yake so to wannan shi ake cewa shirya kishiyar shirya kuma shi ne bata shi ne kamar mutumin da ya hau kan hanya da nufin yana so ya je wani gari ko kuma ya tafi wani abu a kan hanya kuma sai ya sauka ya wani wajen na daban ko tun tashin farko ma ya zama bai bi hanyar da ta kamata ba ya bi wata hanya wadda a ƙarshe ba za ta kai shi inda yake so ya je ba to wannan shi ake cewa bata wanda yake kishiyanta shirya da Allah ta'ala ya ambata a cikin alkur'ani ya ambace ta a cikin suratul fatiha da ma wasu wurare waɗanda suke masu yawa alkur'ani ya raba shirya zuwa gida hudu alkur'ani ya kalli shirya a matakai guda hudu mataki na farko shine abin da ake cewa alhidayatul amma wato shirya wadda ta shafi halitta gaba ɗaya komai da komai na halittun Allah ɗan adam dabbobi duwatsu bishiyoyi komai da komai ita ce wadda Allah ta'ala ya ambata a cikin suratul a'la bismillahir rahmanir rahim isma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi qaddara fahada Allah ta'ala shine wanda ya kaddara duk wani abu ya daidaita shi sannan kuma ya shiryar da shi ma'ana duk halittun Allah ta'ala ya samar musu da irin wannan shirya kamar yadda Allah ta'ala ambata a harshen annabi Musa alaihi salam qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada annabi Musa alaihi salam yana ba da ansa ga fir'auna ya ce rabbuna ubangijinmu allazi a'ta kulla shay'in khalqa shine wanda ya baiwa kowane abu halittarsa ya halicci komai a yadda muke ganin sa thumma hada sannan kuma ya shiryar da kowace halitta zuwa ga abin da yake maslahatta shi sa za ka ga wannan shiriya kowane abu na daga cikin halittun Allah Allah ta'ala ya kinsa masa yadda zai kare maslaharsa ya kuma kare kansa daga dukkan wani abu da zai iya cutar da shi hatta ƙananan halittu wanda ba su da hankali ba su da idraki irin na ɗan adam amma za ga Allah ta'ala ya yi musu guziri da irin wannan shiriya yanzu idan ka ɗauki tururuwa misali za ka ga halitta ce wadda take ƙanƙanuwa amma kuma abubuwan da take yi waɗanda suke na kare maslahatta da jawo kanta amfani so da yawa ma wani lokacin ɗan adam ma ba lalle ya irin wannan ba za ta je ta ɗauko hatsi ta zo ta kawo cikin gidanta amma saboda kada ya lalace sai ta so ma gatsa shi saboda idan ta gatsa shi ko da ruwa ya zo ya dake shi to ba zai tsiro ba amma tun da a ƙasa take sawa inda a ce bata gatsa ɗin nan ba idan ruwa ya zo ya ki wannan ƙasar ta gidan nata a ƙarshe sai wannan ƙwaya ta iya fitowa ta zama tsoro kaga ta yi wahala kenan ta banza to amma Allah ya kinsa mata yadda za ta yi abin da yake maslahatta akwai wata ƙwaya da ake ce da ita kasbara wadda idan an tsaga ta gida biyu ma za ta iya fitowa to tururuwa tana tsaga ta gida hudu ne saboda in an tsaga ta gida biyu za ta iya fitowa amma in aka tsaga ta gida hudu ba za ta iya fitowa ba saboda haka sai ta tsaga ta gida hudu wanda wannan shirya ce wadda Allah ta'ala kinsa ta daukacin halittarsa yanzu nan za a haifi jinjiri yanzu nan za a kara shi a jikin nonon mahaifiyarsa kuma sai soma zuƙan nono ɗin ya dinga zuƙan nonon yana ja a ina ya koyi wannan wa ya sanar da shi wannan wannan shari'a ce da allah ta'ala ya bai wa halitta gaba ɗaya bonus kyauta ba tare da sun biya ba ba tare da kuma sun nemi allah ta'ala ya musu ba allah ya ga dama ya yi musu wannan to wannan ita ce alhidayatul amma sai kuma hidayatul bayan wal irshad wato shari'a wadda ta shafi nuna hanya wadda za ta kai mutum zuwa ga samun tsira a wajen allah a wato ɗora mutum akan abin da idan ya yi to a ƙarshe zai haɗu da yadda Allah ta baraka wa ta'ala to wannan Allah ta'ala ya wato yi wa mutane ita ta hanyar annabawansa da kuma abin da ya saukar na littattafansa da abin da annabawa da suka zo da shi na shirya wanda idan mutane suka bi to a ƙarshe lalle za su samu mafita za su haɗa da Allah lami lafiya saboda Allah ta'ala dama ya shiryar da su irin wannan shirya ɗin ne domin su samu tsira domin su samu kuɓuta wadda Allah ta'ala yake cewa wa hun najidain wato mun nuna wa ɗan adam hanyoyi guda biyu akwai hanya ta alheri idan yana so ya bita akwai kuma kishiyar ta hanya ta sharri idan yana so ita ma ya bita a ƙarshe dai duk hanyar da ya bi zai samu sakamako a wajen Allah Ta baraka wa ta'ala kanta ne Allah ta'ala yake cewa wa amma thamud fahadainahum fastahabbu al'ama 'ala al-huda yace kaga samudawa mun shiryar da su amma kuma sai suka fifita makanta akan shirya wato an nuna musu hanya amma suka yi bin annabi suka je suka yi wani abu na daban sakamakon wannan suka cancanci fushin Allah ta baraka wa ta'ala saboda sun kaucewa abin da yake na shirya Allah to akwai kuma shirya ta uku ita ce hidayatu tawfiq wato shirya wadda take ta yi wa mutum gaban katar da datar da shi wajen ya aikata abin da Allah ke so to ita wannan shirya Allah ta'ala shi kadai shi ne yake da ita kuma shi yasa ake roƙon Allah ɗin da cewa ihdinas siratal mustaqim saboda a hannunsa shiriyar take babu wanda zai iya tabbatar da ita ga wani cikin halitta sai Allah Ta baraka wa ta'ala shi yasa Allah ya kore ta hatta ga wanda yake da girma mafi girma cikin annabawansa shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha kai ba za ka iya shiryar da wanda kake so ba Allah ne ke shiryar da wanda ya nufi amma kuma a wani wajen Allah ta'ala ce annabi yana shiryewa ya ce wa kala tahdi ila siratin mustaqim wannan shiryawar wadda ake nufi ta nuna wa mutane hanya wadda ta gabata a baya wanda wannan shine aikin annabawa da kuma waɗanda suka gaji annabawa na daga malamai da masu kira zuwa ga Allah da masu karantarwa duk suna shiryar da mutane suna nuna musu hanya amma wadda take ta nuna maka wato a kinsa maka yin abin da yake na daidai ya zama kuma ka tafi kan wannan abin na daidai to wannan abu ne da yake banci Allah tabaraka wa ta'ala to akwai shirya kuma ta ƙarshe ita ce shiryar da za a yi wa mutane ranar tashin alkiyama bayan an yi hisabi wannan shirya tana nufin nuna hanya za a nuna wa 'yan aljanna hanya wadda za ta kai su zuwa ga aljanna sannan za a nuna wa 'yan wuta hanya wanda su ma a ƙarshe za ta kai su zuwa ga matsuguninsa a cikin wuta 'yan aljanna allah ta'ala zai sa ɗan jagora ya wato nuna musu inda za su tafi sai su dinga cewa alhamdulillahi lazi hadana li hadha godiya ta tabbata ga allah wanda ya shiryar da mu ga wannan aka nuna musu hanyar da za ta kai su zuwa ga aljanna su ko 'yan wuta allah ta'ala yana cewa uhshirul ladhina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun min dunillahi fahduhum ila siratil jahim ranar tashi alkiyama bayan an gama komai Allah zai yi umarni da ga mala'iku ya ce uhshurul ladhina zalamu ku tattaro waɗanda suka yi aikin shirka wa azwajahum da su da dukkan ire su wa ma kanu ya abudun da abin da suke bautawa ma ba Allah ba sai Allah ta'ala ya ce fahduhum ila siratil jahim to ku nuna musu hanya wadda idan suka bi ta a ƙarshe ba inda za su samu kansu sai a matabbacin da ya dace da su saboda irin aikin da suka yi to shi yasa Allah ta'ala ya shiryar da mu wajen mu dage wajen neman shirya a wajensa ita shirya iri ta farko wato shirya ce wadda Allah ta'ala yi ta free of charge ba wani ne yake biya ba kuma ba nema ake yi ba dukkan halittu an yi musu shari'a ta biyu kuma Allah ta'ala ya tabbatar da ita ta hanyar annabawa sun zo mana da abubuwan da suke na gaskiya abin da zai haskaka mana zuciyarmu ya wayan mana da kanmu ya sadar da mu da Allah tabaraka wa ta'ala shari'a ta uku kuma ita ce wadda take a hannun Allah kuma babu yadda za a yi a same ta sai idan an koma zuwa ga Allah din saboda duk wanda Allah ta'ala ya batar da shi babu wanda zai iya shiryar da shi wanda kuma Allah ya shiryar da shi babu wanda zai iya batar da shi shi yasa daga cikin addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma rabb jibril wa mikala wa israfil alim al-ghaibi wa fatir fa, fa, al-ardi was samawat anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fihi yakhtalifun اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم من ذا الله صلى الله yana roƙon Allah yana cewa shine wanda yake wato ya ƙagi halittar sammai da ƙasa ya san abin da yake a fili da abin da yake a ɓoye kuma shine mai shiryawa kan duk abin da bayi suka yi na saɓani sai a yi tawassuli da wannan cewa ya Allah ka shiryar da ni zuwa ga abin da yake na daidai kan abin da aka yi saɓani yau mutum in ya kalli duniyar nan saɓani ya yawa a cikinta addinai ga su nan iri-iri hanyoyi ga su nan iri-iri kowa da irin abin da yake bi to ya za ka yi ka tantance wannan ne daidai wannan ba daidai ba wannan ne gaskiya wannan ba gaskiya ba za ka tantance daidai da ba daidai ba gaskiya da ba gaskiya ba daga abin da Allah ta'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama sannan kuma za ka samu shiriya ta hanyar komawa zuwa ga Allah da roƙon Allah shiriya ɗin a ƙarshe sai ka ga mutum ya samu wani abu na kulawa ta Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ya ɗora shi a kan hanya wadda wannan hanyar ita ce za ta zame wa mutum tsira ita ce za ta zame wa mutum mafita kuma dama alkawari ne na Allah tun lokacin da ya sauko da annabi Adam da matarsa na na hawa suka faɗo bayan ƙasa Allah ya yi alkawarin zai samu musu da shirya In ma ya min minni hudan Allah ta'ala ya ce idan dai shirya ta zo muku daga gare ni sai ce famani taba'a hudaya fala ya zillu wala ya yashqa duk wanda ya bi shari'ata to babu yadda za a ya bata kuma babu yadda za a ya taɓe abdullahi dan abbas cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya karanta alƙur'ani kuma ya aiki da abin da yake cikin alƙur'ani to allah ya lamunce masa lalle ba zai ɓata ba sannan kuma ba zai taɓe ba a lahira ya ce ta liman qara alƙur'an wa amila bima fi ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة Allah ta'ala ya yi lamuni a kan wannan don haka idan mutum yana neman shiriya ya riƙe karantarwar da take tatacciya karantarwar da ta zo cikin littafin Allah da cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله